hadisin da zamu tashi akai yau al-hadisu sadis al sadis an abi abdullahi أن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو رواية يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم hadisi ne shi da an karɓo shi ne daga Abu Abdullahi wannan alkuniyar shi kenan a ce masa Abu Abdullahi sunansa annu'man ibnu bashir sahabi ne mai falala cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kale yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ji annabi tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya kulu yana cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun innal halala bayyinun lalle halal a bayyane yake wa innal harama bayyinun kuma lallai haram a bayyane yake ma'anar wannan magana halal a bayyane yake a cikin alkur'ani da hadisai tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama haka kuma haramun a bayyane yake a cikin qur'ani da kuma hadisai tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa bainahuma umurun mustabihat amma a tsakanin halal da haram akwai umurun waɗansu al'amurra mushtabihat kana zama ka yi fassara guda biyu dukkan ma'ana tana komawa ɗaya ko ka ce mushtabihat masu kama da juna ko ka ce mushtabihat masu rikitarwa karshe dai ma'anan tana zama ɗaya me yasa ake kiran su umurun mushtabihat al'amurra masu rikitarwa ko masu kama da juna ma'ana su ba su da siffa ta halal tsantsa ballantana mu sa su a layin halal ba su da siffa ta haram tsantsa ballantana mu sa su a layi na haramun akwai waɗansu daga cikin siffofin su sun yi kama da halal ta wani bangaren kuma sun yi kama da haram da haka sai suka zanto masu kama da juna ko kuma sai suka zanto masu rikitarwa ta yadda baka san a ajin da zaka ajiye su ba daga cikin ajujuwa guda biyu ina fatan kun fahimta yanzu wannan na nuna mana shari'ar musulunci wato ba ta gajiya ba wajen bayyana halal da kuma bayyana haramun amma ko al'amurra masu rikitarwa ko masu kama da juna wannan al'amurra masu rikitarwa la ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawan mutane ba su san su ba ba su san hukuncin su ba ba san a ina za su ajiye su ba shin za su ajiye su cikin haramun ne ko za su ajiye su cikin halal faɗinsa cewa da yawa daga cikin mutane ba su san su ba wannan yana nuna ko waɗansu kaɗan cikin mutane sun san su wannan kaɗan ɗin su ne ko na fil ilmi malamai tabbatattu cikin ilimi su ba su da rikici akan wannan da sun ga abin za su gane cewa a ina ya dace shiga cikin ajin haram zai shiga ko cikin ajin halal zai shiga amma da yawa daga cikin mutane za su rikitar da su su kasa gane wani aji ya kamata su ba su to anan gurin abinda malamai suke cewa shine akwai ababai da dama wanda asalin su dama ana daukan su a halacci baka da daman ka cire su daga haramci sai da nassi akwai kuma ababan da ake daukan su a matsayin haramci baka da daman ka cire su daga haramci ka kai su halacci sai da nassi kamar misali dukkan wani dangin abinci ko abin sha wanda zai karbi sunan at-tayyib at-tayyib kuma wanda bincike ya nuna baya cutar da tunani baya cutar da lafiyar jiki abinci ne abin sha ne matukar baya cutar da lafiyar jiki baya cutar da hankalin dan adam ya gurbata masa tunani to wannan abin halal ne ka san shi baka san shi ba akwai shi a garin ku babu shi a garin ku ka taba ganin shi baka taba ganin shi ba ya zama halal a nan guri idan ka bada fatawa kan halaccinsa ba a bin ka bashin dalili duk wanda bi ka bashin dalili bai san abin da yake ba sai dai in wani zo ya da'awar haramci kan abin da yake yana cikin abayi ba to wanda ya da'awar haramci shine za a ce ina dalilin ka ina fatan kuna fahimta da ke saboda haka asali dangane da abinci ko abin sha matukar ya zama baya cutar da jiki ko hankali to ya zama tayyib tayyib kuma halal ne uhilla lakum at-tayyibat an haranta muku dukkan dangin at-tayyibat ba sai an ce da mangoro da gyada da kanya da dinya da lemo da ayaba da apple ba za ka samu ayin da ta zana maka waɗannan yayan itacen ba a cikin qur'ani ta ce wai ka ci su an halatta ma amma za su shiga gargashin me at-tayyibat at-tayyibat kuma halal ne gaba ɗaya gare mu to duk wanda ya da'awar haramci sai a bi shi bashin mai dalili a ce mai dalilin ka nuna haramci asali kuma cikin dukkan wani abinci ko abin sha wanda zai cutar da hankali ko zai cutar da lakar jiki asali yana shiga cikin babin haramun ne idan ka ba da fatawa da haramcinsa ba ka neman dalili da zai karfafa maka fatawarka duk wanda ya ɗauko wani abu cikin abin da ke cutar da hankali ko jiki ya ce halal ne to shi ne sahibu da'awa wato yi da'awa kenan na halal sai a ce to ina dalilin ka mu dai shari'a ta ba mu asali guda daya duk abin da baya cutarwa jiki ko abin nan halal ne duk abin da yake nafi ko na sha wanda yake cutarwa haramun ne shine asali ka tokan da shari'a ta ba mu wanda yake a cikin addaura wanda yake cikin linjila wanda yake cikin alqur'ani mai girma siffar annabi kenan cikin addaura da linjila da alqur'ani yuhillu lakum at-tayyibat yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-qaba'ith ya zo ne dan ya halatta mutane mai at-tayyibat dan ya haranta musu mai al-qaba'ith al-qaba'ith ababu masu cutarwa idan kuma ka zo ta fuskar bukatan dan adam game da mace to wannan al'aslu fil manquhat at-tahrim wala yusaru ila tahlil illa bi dalil asali shine dangane da kusantan mace haramun qata'an baka da daman ka dauke wannan haramcin ka shigar da shi a babin halatti sai in ka samu dalili da ya halatta maka haka shine kamar dalili ayoyin da suka ce a yi aure idan an yi su ta hanyar da shari'a ta ce ayoyin da suka ce a iya rikar ku yangi in an rike ku yangi din nan ta hanyar da shari'a ta ce to wannan shine dalilin ka na ciro wancan bangare daga haramci zuwa ga mai halal to shine ma'anar innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun domin asali a cikin da'aw mai cutarwa haramun shikenan asali cikin da'awa wanda baya cutarwa dangin ci ko dangin sha wanda baya cutar da jiki ko a hankali wannan halal ne duk wanda ya da'awar haramci to shi ake bin bakin da biyu amma huma umurun mujtabihat to wannan al'amura ya suka zanto mujtabihat to shine malamai suka maganganu a kai waɗansu suka ce kamar a samu wani abu wanda nassi guda biyu sun zo a kansa ɗaya nassin na nuna halaccinsa ɗaya nassin na nuna haramcinsa kuma mun kasa tantance wani nassi ne ya riga wani zuwa ballantana mu ce nassin farko ya na ƙarshe ya shafe na farko a samu annasu kul mansu mu dai ba mu sani ba wani nassin ya zuwa ce kaza halal ne wani nassin ya zuwa ce kaza haramun ne mu ko ba mu da masaniya game da tarihi kan cewa wani nassi ne ya fara zuwa kafin dan uwansa inda mun san lalle ga nassin da ya zo na ƙarshe to ya shafe wancan na farkon kenan to ba mu san wannan ba yanzu wannan sai zan to yana cikin umurun mushtabihat ba mu iya ba shi fatawa guda daya in mun ce halal ne ga wani nasu sun ya ce haramun ne in mun ce haramun ne ga wani nasu sun ya ce me halal ne sai zan to wannan yana cikin umurun mushtabihat la alamu hunna kathirun minan nas amma dan ka ji ko na fil ilmi sai su ayya wancan nassin na farko da ya bada halacci nassi ne na makka wannan wanda ya bada haramci nassi ne na madina na madina ya zafe na makka ya zama allah annasu wal mansur da aka ya zama mai haram to ka kaga wannan killa min ya nas na zalika to shine suka ce umurun mustabihat a samu nassi guda biyu akan haka wadannan suka ce umurun mustabihat shine abu al-mustajaddat wani sabon abu da zai faru wanda bai taɓa faruwa ba lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama a yanzu kuma sai muka kasa sanin ina za mu ajiye shi yayi kama da halal yayi kama da haram kuma mun kasa sanin ina za mu ajiye shi to wannan shine al yana bukatar malamai masu zurfin ilimi masana game da nasoshin shari'a masana game da abin da yake faruwa a duniyar yau a zamanin yau sai su haɗa nasoshin shari'a da sababbin abubuwan da ke faruwa dan a san wani irin hukunci ya kamata a basu. Kaga zama mai umurun mushtabiha la hunna kathirun minan nas. Yanzu da aka ce ga ruwa garai wanda babu komai a cikinsa ba abin da ya canja daga cikinsa kaga wannan ruwa kada an zaka ba da fatawa kan halaccin wanka da shi za ka bada fatawa kan halaccin alwala da shi za ka bada fatawa kan halaccin shan saboda wannan halal ne kada sai aka ce kuma ga ruwa najasa ta shiga ciki ta gurɓata shi ta yadda har launinsa ko ɗanɗanansa ko me ya canja shi kuma za ka bada fatawa kan me haramci ba da ma a wanka da shi ko alwala ka ga nan alhalal bayyin nan alharam bayyin to amma sai ga wani ruwa mai yawa najasa kaɗan ta shiga ciki ba ta yi tasirin da za ta gurɓata shi ba ko kuma ta gurɓata wani siffa daga cikin siffofinsa ba ta gurɓata wata siffa daga ciki ba ko dai wani abu makamancin haka to wannan ya zama yana cikin mai al'umurul har. sai malamai manya da suka kai abin nan shine za su iya tantance cewa eh to wannan zai shiga bangare kaza ne saboda dalili kaza saboda dalili kaza saboda dalili kaza ko kuma zai shiga bangare kaza ne saboda dalili kaza saboda dalili kaza ko saboda dalili kaza ina fatan kun fahimta to umurun mustabihat ke la ya'lamuhunna kathirun minan nas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa man ittaqa shubuhat dukkan wanda ya nisanci ash-shubuhat ababan da suke da shubuha ko rikitarwa ko suke da kama da juna ko suke da sifa na halacci da kuma wani bangare ɗin sifa na haramci wanda duk ya nisance su faqad istabra al-dinihi wa irdihi hakika ya nemi kubutar da addininsa ya nemi kubutar da mutuncinsa ya nemi kubutar da addininsa ya nemi kubutar da mutuncinsa matukar ya nisanci a shubuhat kenan kai musulmi yayin da duk ga wani abu wanda baka iya tantance halacci ko haramci ya rikitar da kai tsira da addininka tsira da mutuncinka shine mai ka guji da wannan abin yayin da za a ya rikitar sai ka guje shi gaba ɗaya don ka kuɓuta da addininka har malamai suna buga misali suka ce kai ne misali bari mu buga da misalin da zai dace da zamanin muka, kuma muka wanda malamai suke kawo kai ne kake da da wani samfuri na takalmi sai ka zo ka shiga masallaci da ka fito sai ka nemi takalmin ka karsa can sai ka hange wani takalmi inda ba nan ka ajiye naka ba da nisa da inda ka ajiye naka amma da ka je sai ga shi kamfani ɗaya ƙira ɗaya ƙila har sabunta iri ɗaya da naka sai dai inda matambayi zai tambaye ka shin kana da tabbas ɗin wannan takalminka ne za ka iya rantsewa kan takalminka za ka ce eh to irin su ɗaya da nawa amma ba zan iya baka tabbas ya nawa ne ba za ka ɗauka ko ba za ka ɗauka ba an ɗauke naka ne za ka dauka wannan ba zai shiga cikin mushtabihat ba zai shiga cikin mushtabihat inda kana da tabbas naka ne ko kana da ne, bisa ga cewa mai wannan shi ya ɗauki naka in kana da yaqinin wannan to dama dama ka iya ɗauka ka rike kafin ka je kai bincike ku zo ku canza takalmin ku amma baka da wannan yaqinin baka da wannan tabbacin yanzu da so ne kake da shi za ka gina hukunci ne kan zato ba za ka gina hukunci kan zato ba na biyu ne suka ce kamar misali yara ne guda biyu yan tagwaye mata aka haife su gida ɗaya ɗaya daga cikin wannan yaran matan kun yi tarayya da ita wajen shan mama ma'ana mace ɗaya ta shayar da kukai da ita kaga ya zama tabbas wannan ta zama mai gare ka haram ba za ka aure ta ba saboda an shayar da ka sha nonon da ita ta sha bayan an riga an ta sha wannan mama da kai ka sha aka mayar da ita gidansu bayan an yaye ta ta girma tare da yar uwarta wadda ita kuma aka shayar da ita a wani gida na daban da suka girma sai ka ga ɗaya daga cikinsu kana so amma da aka zo bincike sai aka kasa gane wacce ce kuka sha nono tare da ita wacce ce ko ba ku sha tare da ita ba tun da gashi hasana da usaina ne gida ɗaya suka taso ɗaya dai tabbas kun sha mama tare da ita ɗaya kuma ba ku sha ba wanda aka samu tabbaci ba ku sha da ita ba ya halatta ka aure ta wanda aka samu tabbaci kun sha mama tare da ita bai halatta ba ka aure ta yanzu kuma ba ka da tabbacin da za ka tantance wannan me ya kamata ka yi ka bar su duka biyu ka je wani gidanka ka nema aure da wani domin ma al-mustabihat ke ta man ittaka shubuhati faqad istabra ala dinihi wa irdihi wannan shine zai tabbatar da ka kubutar da addininka ka kubutar da mutuncinka ka fada cikin abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta maka ba sai annabi ce wa man waqa'a fi shubuhat wanda ya auka cikin ashubuhat waqa'a fil haram to lalle ya auka cikin haram to da wannan ne malamai suke cewa duk abin da ya rikitar da kai ka kasa ta dade halarci ko haramci nesantarsa shine addini ka nesanci abin gaba ɗaya don ka huta ma kanka dan idan ka auka cikin mai yiwa ka iya aukawa cikin haram ba tare da ka sani ba shine wa mawaqa fi shubhat haram sai ce karra'i yar'a haula al-hima karra'i kamar makiyayi ne yar'a haula al-hima da yake kiwo a jikin wato ainihin iyaka a jikin shinge ko jikin iyaka yushiku an yarta a fihi duk makiyayin da ya zo yana cin ciyawar da ke kan iyaka idan dabbar nan ta cinye ciyawar da ke kan iyaka ina za ta shiga za ta shiga cikin gona ne kai to tun asali da ta je iyaka ka hana ka. duk abin da yake kusa da haram mafi da mafi kyau shine ka nisance shi saboda kusantar shi zai iya aukar da kai cikin mai cikin haramin gaba da sun zo sai ce ala wa inna li kulli malikin hima yace ala ku saurara wa inna li kulli malikin hima lalle kowane sarki yana da iyakar ikonsa yana da iyakar kasarsa ala ku saurara ku ji wa inna himallahi maharimuhu iyakar da ubangiji ya dora baya so a ketare ta shine ababan da ya haramta yadda kasan sarki ba zai yadda ka shigo cikin kasarsa ba to haka ubangiji ta'ala baya son ka ketara abin da ya haramta maka abin da duk ya haramta mafi kyau ka nisance shi garin ma ka kusanci inda yake yanzu da haka za ka ce ga iyakar wata ƙasa sai sojojin wata ƙasa suka zo kan iyaka suka jibge kayan makamansu ba zai zama barazana ga wannan kasar zai zama barazana amma sun shigo cikin kasar ba su shigo ba kai iyaka kawai suka tsaya suka jibge makamansu sai ya zama barazana ga wannan kasar da aka zo kan iyakarka to haka duk abin da Allah ya haramta na haram in ta kusanci abin to kamar yana zama wato ainihin kana yi wa dokokin Allah barazana za ka kesa su kyau mafi kyau ka nisance su ina fata mun fahimta dukkan abin da yake shubuha ana so mutum ya nisance shi don saboda ya tabbatar da karan mutuncinsa ya tabbatar da karan addininsa yadda ake bukatan kare addini haka ake son kare mutunci shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana itikafi a masallaci sai safiya ta kawo masa ziyara matar su ke bayan ta dade suna hira da annabi sai ta tashi cikin duhun dare za ta tafi sai annabi ce mu je in raka ki zuwa kofar masallaci ya raka ta har wajen masallaci sai ga waɗansu mutane guda biyu daga nesa sun gane annabi ne amma ba su san wannan wace ce yake tare da ita ba sun dai ganshi da wata mace da so ga haka sai suka ja da baya za su tafi sai annabi ce ala rislikuma ku tsaya a nan inda kuke suka tsaya ya kama hannun matar suka je ce ni ne muhammad rasulullah wannan kuma safiya ce matata sai suka ce annabin Allah ne ya kawo haka ai ba za mu mun zo gare ka sai ce a a shedan na gudana cikin jikin dan adam duk inda maguda duk inda jini ke zirga zirga ke dan na shiga sai ni ji tsoron kare jefa muku wani sharri a cikin zuciyarku kaga wannan shubha ce ta faru dan wani na iya zuwa ya ce ya ganshi da wanti sai maza ya kare kansa ya nuna cewa matarsa ce haka kuma ana san Maliki za su masallacin Juma'a ashe ya makara bawan Allah bai sani ba yana fitowa ya fito zuwa masallaci sai ga ana dawowa an gama sallah a masallaci a matsayinsa kuma idan waɗansu zai gani zasu su gama ko Juma'a baya zuwa sai ruga a guje samu wani lungu ya ɓuya menene hujjar sa kar ya tsaya inda za a gan shi wurin tuhuma a ce gashi ma yanzu ake zuwa masallaci yanzu ya zo kila baya son ya bi limamin ne kila kaza ne kila kaza ne dan ya karewa kansa wannan tuhumar sai ya buya bai fito fili jama'a sun ganshi ba ala wa inna himallahi ma'arimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah annabi sallallahu alaihi wasallam ku saurara wa inna fil jasadi mudghah lalle a cikin jiki akwai wata tsoka daya idza salahat salaha al jasad kulluhu idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru gaba ɗaya. wa idza fasadat fasada al-jasad kulluhu idan kuma ta lalace dukkan jiki ya lalace gaba daya ala ku za ku ji wahiyan qalbu wannan tsoka ɗaya ita ce zuciya idan har ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan ta lalace dukkan jiki ya lalace ba abin da ke sa a shiga aljanna sai gyaruwan zuciya ba gyaruwan jiki ba ba abin da ke sa kuma a shiga wuta sai lalacewar zuciya ba lalacewar gangan jiki ba ka rasa hannu ka rasa kafa ka rasa ido ka zama summun bukumin in dai zuciyar a raye take da imani wannan ba abin da zai kawo ma cikas wajen shiga aljanna kuma ran ta cikin kyamar duk sai an mayar ma daga banka yadda suke lafiyayyu ko gogo sai an tayar da kafa su ta miƙe rayayyu saboda zuciyarsa ta rayu da imani sai a gyara jikinsa gaba daya amma ka samu lafiyar gabbai gaba ɗaya, amma kana da dattin zuciya shirka ta mamaye zuciyarka ta ko ina ta cika ga lafiyar gabbai wannan ba abin da zai hana mutum ya shiga shi yasa Allah ce yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim bi tawbi badanin salim bi qalbin salim sai wanda ya zo da zuciya lafiyayya warakakkiya wankakkiyar zuciya ta tas ba dattin shirka a ciki ba dattin bid'a a ciki ba girman kai babu hasada ba ganin kyaki, wankakkiyar zuciya illa man atallaha bi qalbin salim to gyaruwar zuciya ko ba abinda zai gyara ta sai abinda Allah ya saukar na wahayi sai sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam kullum kai kokarin raya zuciyarka da alqur'ani mai girma kai kokarin raya zuciyarka da sauraron hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ɗaya daga cikin hadisai kenan da malamai ke cewa sulusul ilmi kamar yadda muka gabatar suka ce hadisai guda uku a kansu aka gina ilimi gaba ɗaya hadisin innamal a'malu binniyat hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad da hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat inda za mu tsaya dogon sharhi akan su da maganganun malamai dare guda ba zai ishe mu ba a wata dai mutum shafa mu wuce gurgurdan yadda za mu fahimci nassin mu fahimci sakon a dunkule wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke isar mana cikin wannan hadisi waɗansu malaman suka ce a'a hadisai sukan kai guda hudu wanda akan su ake gina addini sai su kawo hadisin wannan inna halal bayyana wa inna haram bayyana su kawo hadisin inna mal'amal bin niyyat su kawo hadisin izhad fi dunya yuhibbaka Allah wa zahad ma fi aidin nas يحبك الناس نعم. شو كما كان حديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني شيني هر واتو اينيسن آه، ابن المعاصري الاندلسي تيجي تيوا عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية اتقي الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملن بنية حديثي قد هدو اتق الشبهات فاشين هنا حديث با ان الهلال بين وان الهلال بين ثم يجب ان اتق الشبهات وزهت ان حديث اذا في الدنيا يحبك الله وظهر ما في عيد الناس يحبك الناس ودع ما ليس يعنيك من حسن الاسلام وإن تركه ما لا يعنيك وعملن بنية ان حديث انما الاعمال بالنيات waɗansu suka hada waɗannan guda hudun su ce su ne wato abin da ake gina addini a kansa kowace matsala ta addini za ta iya komawa kan ɗaya daga cikin waɗannan hadisai idan an ja ta sai hadisi na gaba wato hadisi na bakwai الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن يا رسول الله قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم حديثا عن كربودة أبو رقية سنن سكيني تميم ابن أوس وانا hausa ساوي sa بالنون تميم بالميم هنا دي دي دون تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم للا أن مثل هذا من الله ثبت قريب قال ياتي الدين النصيحة واتي يمي متعاد حسو أكو الدين النصيحة الدين النصيحة ينا ميميتا وحرسو ينا سوى الدين نصيحة لي الدين نصيحة لي qulna liman ya rasulullah sahabbai suka ce gawa addini ke zama nasiha qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam lillahi nasiha ne ga Allah wali kitabihi, nasiha ne ga littafinsa wali rasulihi nasiha ne ga manzansa sallallahu alaihi wasallam wa a'immatil muslimin nasiha ne ga shugabannin musulmai wa ammatihim sannan kuma nasiha ne ga dukkan mutane ɗaiɗaikun mutane gaba ɗaya to me yake nufi da nasiha galibi dai mu idan an ce nasiha wani yi nasiha me yake nufi wani ya tashi yi wa'azi ko ya tunatar wannan ba shine kalmar nasiha ba nasiha ba haka take nufi ba a larabci abinda larabcin kalmar an nasiha ko an annusku yake nuna wa shine tasfiyatun nafsi lil mansuhi lahu tasfiyatul qalbi wa tanqiyatun nafsi lil mansuhi lahu tace zuciyarka wanke zuciyarka dangane da wanda aka ce kai masa nasiha din da haka sai tace zuciya ya bamban idan ya zanto ce zuciya lillahi ga Allah kenan karka sanya ma Allah kishiya a cikin zuciyarka al-imanu bi wahdaniyyatihi بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ka wanke zuciyarka gaba ɗaya domin Allah ta yadda babu wani Allah cikin zuciyar baka sa wa Allah kishiya ba cikin zuciyarka idan ya zanto nasiha ga littafin Allah ya zanto ka yi imani da littafin ka yarda babu wani littafin da ya bi girma ko mutunci a nan gidan duniya kana kokarin karanta shi kana kokarin fahimtar abin da ke ciki kana yin imani da dukkan abin da alqur'ani ya kawo na hukunce hukunce shine ya zama annasiha li kitabillah ka wanke zuciyarka game da mu'amalantar littafin Allah baka taɓa tsammani ba baka taɓa zato ba ba kuma za ka taɓa yi ba cewa akwai wani littafi da zai kai kimar Qur'ani ba za ka taɓa yadda ba cewa akwai wani littafi da zai kai ko da kwatankwacin aya ya ce alkur'ani mai girma ko da zuban da Allah ya saukar gaba ɗaya qur'ani ya fi su duk da cewa dukkanin su maganan Allah ne to ballanta na littafin da wani yayi kuma in qur'ani yace magana magana ka kare ka ba su da sauran wani abu kuma daban nasiha ga manzon Allah kuwa ka tsarkake ka wanke zuciyarka gashi annabi ta wata fuska بالطاعة والمحبة والمتابعة والتأسي به صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة zuciyarka ta wanku wajen kauna ba wanda kake kauna irin yadda kake son annabi a nan gidan duniya wajen biyayya ba wanda kake wa biyayya irin annabi wajen da'a ba wanda kake masa irin wannan wajen koyi ba wanda ka mayar da shi abin koyin ka cikin kowane irin halaye naki irin annabi sallallahu alaihi wa sallam yadda baka yadda baka sawa Allah kishiya wajen bauta haka yadda baka yadda baka sawa annabi kishiya wajen da'a duk umarnin da ya kuskura ya ci karo da umarnin annabi to ta ta kare ka gama da shi nawa zaka dauka na annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wanda zai umarni in yana so ka masa biyayya ya zama to ya dace da annabi amma in umarnin sai saba wani annabi ya za a yi ta jefar da shi gefe guda da o kulla kaulin inda kauli muhammadi wannan shine nasiha bi rasulillahi kenan nasiha ga al'ummar ga ga shugabannin musulmai shine aka ce yi musu ta'a ta'atuhum fi ta'atillah yi musu ta'a cikin abin da suka yi umarni wanda bai saba ma Allah ba an gane ku gabatar musu da shawarwari da za su taimaka musu yi musu addu'a ta gari kan nauyin jama'a da ke kansu ƙoƙarin faɗakar da su da jan hankalinsu ta hanyar da za su iya karɓar nasiharka ko maganarka ko faɗakarwarka nasiha da dukkan sauran musulmai yan uwanka kuwa ka so musu irin abin da kake so wa kanka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi to shine kai wa yan uwanka musulmi nasiha a ji kana kaunar kowa cikin su duk da wani ya ma barna ya yi maka ba daidai ba amma tun da yana san Allah yana son manzon sa sai kai ma kake kaunar shi a zuci duk da bambancin yaran ku da wane duk da bambancin garin ku da wane duk da bambancin jam'iyyar siyasa tsakaninka da wane duk da bambancin kasa ko local government ko jiha tsakaninka da wane amma yana son Allah da manzon sa shikenan kai ma kana son shi kana ganin girman shi a cikin zuciya ko da baka faɗa mishi da baka ba kana kaunatar su a cikin zuciya a shirye kake dukkan abin da zai cutar da shi in kana da ikon karewa zaka kare masa duk abin da zai sanya ya masa rai ya dada masa in kana da ikon yi zaka yi masa to wannan shine nasiha da ammatul muslimina to idan ka ga kaya yan wanka musulmi nasiha ba ka tafi ka musu inna alhamdulillah ba ko ba ka kaunar su wannan ba kai musu nasiha ba al-imam wannan wannan maganar da na kawo ya dunkule ta nan yace an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansuh lahu idan aka ce nasiha kalima ce wadda a iya dunkule ta a bayar da ma'anar da cewa shine iradatul khairi lil mansuh lahu san alkhairi nufatan alkhairi game da wanda ake wa nasiha kaso shi da alkhairi idan ya shafi ubangiji subhanahu wataala son Allah da alkhairi shine tsarkake shi daga dukkan wata tawaya siffanta shi da dukkan wata kamala kore masa dukkan wani dangin abin bauta idan ya shafi annabi sallallahu alaihi wa sallama jin cewa shi yafi kowa sallallahu alaihi wa sallam jin cewa shi yafi kowa falala da matsayi kuma lalle shari'a ta shafi kowace shari'a idan ya shafi littafin Allah ɗaukaka littafin Allah kan kowane littafi idan ya shafi yan uwanka musulmai so musu abin da kake so wa kanka in ya shafi shugabanni yi musu addu'a ta gari da fata na gari da kuma gabatar musu da faɗakarwa ta hanyar da za su iya ji su yadda tsakanin kai da su ko a rubuce ka aika majalisar su ba wai ka rubuta a jarida ba ka ce buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga sarkin ƙasa kaza wannan ai ba shi kaiwa ba jama'a ka sanar da su shine yace wa aslun nushi fil lugha asalin an-nushu wanda daga nan aka tsage kalmar an-nasiha a cikin lugar larabci shine al-khulusu tace abu yuqalu nasahatul asla akan ce a larabce nasahatul asla wato na tace zuma idza khallatahu min ash-shami fa hiya an-nasihatu lil fa ma'ana an-nasihatu lillahi sihhatul i'tiqad fi wahdaniyatihi yace idan an ce nasiha ga Allah yana nufin kyakkyawan kuduri dangane da kadaituwarsa wa ikhlasun niyya fi ibadatihi da kyakkyawar niyya wajen bauta samu Allah shi kadai ba abokin tarayya wan nasiha li kitabihi nasiha ga littafin Allah kuwa al imanu bihi wal amalu bima fihi yin imani da littafin da yin aiki da abin da ke cikin littafin والنصيحة لرسوله نصيحة من ذا الله قوى التصديق بنبوته gaskata annabcinsa wa bazlu ta'ati lahu ma amara bihi wa naha an gaskata annabcinsa da bin sa sau da kafa cikin abin da yake ayi ko cikin abin da ya hana yace kada ayi wa nasihatu li ammatil muslimin nasiha ga dukkan abin da shafi musulmai kuwa irshaduhum ila masalihihim shiryar da su zuwa ga abin da zai zama maslaha gare su shi yasa magabata na da wato dan suna kirga nasiha ga sarakuna sai su ba sai su nemi ganin su gani na musamman su zauna da su daga su sai su su faɗakar da su hukunta hukuntan Allah su faɗakar da su sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam a ba su hadiyya wajen fitowa su ki karba su tashi su sun gabatar da wannan bayani ne saboda sauke nauyin da ke kansu ba dan ba sa son sarakunan ba dan kar ya kasance sun cinye ladan aikin su tun daga nan gidan duniya idan an fito waje an ce a yi bore sai su ce su ba za a yi da su ba ba su taɓa yadda a yi bore da su saboda sun san abin da ke cikin bore illar da ke ciki ta fi alherin yawa yayin da duk wani mai mulki ke zalunci sai ka ce za su karɓa da ƙarfi kai kuma kana cikin talakawa ba ku da komai ku yi zanga-zanga ƙarshen sakamako shi ne. a turo yan sanda da sojoji su harbe na wa su kashe na kashewa in kuna da karfi kuma a kashe wani bangare na cikin ku ku kashe wani bangare na cikin su a kona gidaje a kona motoci a kona dukiyoyi a kona ofisoshin gwamnati daga ƙarshe waye hasara wannan mai mulkin ko al'ummar kasa al'ummar kasa ce ta hasara abin da duk aka zo aka kona a yini guda in aka zo za a sake gina shi ana bukatar shekara biyar ko shida ko bakwai kaga alal akalli kun yi wa ci gaban kasa sassaɓula kun dakatar da komai ya tsaya shekara biyar ana gyara barnar da aka yi kafin a zo a ɗora akan ci gaban to sai zan to cewa shi wannan mai mulkin ba shi kuka cuta ba dan wannan ofisoshin na gwamnati ba na shi bane ba gidajen rediyo ba na shi bane ba gidajen talabijin ba na shi bane ba kafin ya zo akwai su zai tafi kuma ya bar su naku ne ko al'ummar kasa sai ko kona kayan ku da kanku eh. kaddara kun ci nasara kun kashe shi to sai kuka yi mai kuma duk abin da zai idan yana ɗan shekara arba'in ku kara masa wata arba'in a duniya ya yi dillalata da zai dole da zai mai zai mutu wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzal al-umri likai la ya'lamu min ba'di ilmi shay'a in bai mutu ma mu fazi dole zai zo shi da kai ya kai lokacin da zai bari ya hakura to saboda haka tayar da hankali ba da amfani shugabanni idan har musulmai ne kokari ake ai musu wato umarni da kyakkyawan aiki da hani daga mummuna ta hanyar da za su fahimta ta hanyar dattijai masu shekaru ta hanyar manyan malaman da ake ji da su su same su daga su sai su ko a rubuta musu a rubuta ta same su ko a buga musu waya idan an san wayar su ba tare da zagi ba da kyakkyawan kalmomi bil hikmati wal al hasana lalatacce a duniya za ba kaman fir'auna shine yace ana rabbukum al'ala shine yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa awqid li ya haman ala tini faj'al li sarhan la'alli attali ila ilahi musa wa inni la la'azunnuhu min al-kadhibin tare da haka Allah ya kira yana Musa dan uwansa Haruna yace izhaba ila fir'auna innahu taga qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha Allahu akbar faqula lahu qawlan layyina ku faɗa masa faɗi mai daɗi magana mai taushi ba mai kaushi ba la'allahu yatazakkaru aw yakhsha shiriyarsa shine ribar ka kai mai wa'azi duk wanda kake wa wa'azi ba so kake ki karba so kake karba to in kana so ka karba kuma zaka yi faɗa ne ko kuma zaka biya ya la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin nas a takaice dai wannan shine annasiha lillah annasiha li kitabillah wa li rasulih wa li a'immatil muslimina wa ammatihim hadisi na gaba alhadisu samin haka ne ko عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم وانا حديثي أنكر قلت عبد الله بن عمر Abdullahi dan Umar yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yace lalle annabi zira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce umirtu an uqatila nasa an umarce ni in yaki mutane wani mutanen kowa da kowa amma ya ce mutane umirtu an uqatila nasa an umarce ni in yaki mutane wani mutane al-kuffar idan haza عام أريد به al أقول akwai lafazi am ya shafi kowa amma ma'anarsa ana nufin wani bangare cikin mutane ba dukkan mutane ba akwai lafazi نفهم wanda kuma ana nufin am din fahimta wannan uslubi ne na larabci uslubi ne na alqur'ani uslubi ne na hadisi a kawo gamamman lafazi amma ana nufin kebantattun mutane na'am ko a kawo keɓantattun mutane ana nufin kuma gaman mai gaba ɗaya shi ne ce umirtu an uqatilan nasa an umarce ni in yaƙi mutane hatta yashhadu an la ilaha illallah har sai sun shaida cewa babu abin ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma sun yadda annabi muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana ubangijinsa ya umarce shi da wannan kenan wa yuqimu salata kuma su tsayar da sallah wa yu'tu zakka kuma su bayar da zakka ta wajibi fa idza fa'alu zalika idan sun aikata haka asamu minni dima'ahum wa amwalahum sun kare dukiyoyinsu da jinanansu daga gare ni bai halatta ba in yaƙe su ballantana zubar da jininsu ballantana kuma riba ce dukiyarsu a matsayin ganima asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam a wata riwaya illa bi haqqiha sai fa in musulunci sai in sun kare wata doka a cikin musulunci wadda ke sa a zubar da jinin mutum to a lokacin kuma sai a zubar da jinin nasu amma in sun yi kalmar shahada su riga sun fita yanzu in sun yi wata doka to sai zanto haddi ne ba dan kasance su kabare ba sai dan kasancewa sun taka wani abu na haddi to sai a zubar da jinin su a wannan lokacin kamar mutum ya kashe dan uwansa musulmi kisa na zanganci kaga akwai haddi a kansa sai fa in waliyan wanda aka kashe sun ce suna son biya to sai a yi intikali daga wato a hakura da wato kisasi zuwa ga diya an gane ku sai ce wa hisabuhum ala ta'ala hisabun ya zama wato a wurin Allah ta'ala ma'ana in dai suka furta kalmar shahada to ni sun riga sun kubutar da dukiyar su daga gare ni hisabin su kuma yana wurin Allah me yake nufi wannan yana nufin shi zahiri ya sani bai san badinin su in sun faɗi kalmar shahadan nan da gangan wato a su babu ita wannan su da ubangijinsu ne shine ya san abin da ke cikin zuciya ni ban sani ba in sun faɗa da yaƙini da gaskiya to wannan Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu na imani zai kuma su sakamako gobe kiyama gurgurdan abin da ke cikin zuciyar nasu wannan sai yake nuna idan mutum ya furta kalmar shahada za ka ɗauke shi a asalin musulunci har sai lokacin da ya yi wani abin da ke warware ta sannan ne za a cire shi daga wannan asali zuwa ga wani abin daban amma matukar mutum ka ganci a yau musulmi ya ce kai musulmi ne ya ce eh ni musulmi ne to ba ka da daman ka ce da shi aƙidar ka ba ta da kyau har sai ka jiraya sai ka ga cikin maganganunsa ko ayyukansa wani abu ya bayyana da ke warware musuluncinsa to a lokacin nan sai ka tambaye shi abu kaza da abu kaza da abu kaza fa da kai yana warware musuluncin mutum saboda dalili kaza saboda dalili kaza saboda dalili kaza in ma ya ce eh na sani yana warwarewa duk da haka ne yi to ya zo mai ya tabbatar a kansa kafirci da kansa in ma ya ce ban sani ba sai a yau in ma ya ce ai abin da ka faɗa cewa yana wurin ni ban yadda ba wannan dalilin da ka faɗa ban gamsu da su ba ina da waɗansu dalilan da aka faɗa min wanda nake ganin sun fi naka karfi to a nan gurin aiki ne ya same ka jawur wajen gamsar da shi da dalilai dan ka nuna masa naki naka sun fi naki ina fatan kun fahimta da kyau to a cikin wannan hadisi akwai wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga ba guda nawa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dai kenan wa yuqimu as-sala bi zaka uku kenan sai ce fa idza fa'alu zalika aqmu minni dima'ahum wa amwalahum mu ko mun san cewa kalmar shahada kadai ta shigar da mutum musulunci yanzu idan mutum ya zo ana cikin yaƙi tsakaninku da kafari sai mutum ya yi kalmar shahada za ka gyale shi a matsayin ya musulunta ko kuma za ka ce sai kai sallah gaba na in ba haka ban kashe ka za ka gyale shi ina fata mu fahimta sai za ka gyale shi amma me yasa annabi ya kawo ababe guda uku a jere yace hatta ya shahadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah sai kuma yace wa yuqimu salata wa yu'tu zakata to shine malamai suke cewa asali dai in mutum ya zanto cewa ba musulmi ba ne sai zo furta kalmar shahada kalmar shahadar nan ta biya ta riga ta wadatar ta shigar da shi musulunci yanzu idan ya ƙi yin sallah kuma sai dai a ce haddi ne za a kashe shi ne don haddi ba don kasancewa ta kafiri ba idan ya zo ya ƙi da zakka ko gungun jama'a suka ƙi ba da zakka har aka yi ina fatan kuna fahimta da kyau wannan matsala ce da dama muke samun kan ba kuskure a kanta saboda haka a wata riwayar ta muslim a wannan hadisi yace umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi anan kai annabi ya tsaya yace har sai sun ce da babu ne ta bisa gaskiya sai Allah kuma su yi imani da ni da kuma abin da nazo da shi shine mai alqur'ani mai girma ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya a wata riwaya cikin sahihi muslim to da haka malamai suka ce duk wanda yake kalmar shahada ya kiyinta to bai zo musulmi ba amma idan mutum ya da kalmar shahada ya kiyin yin sallah kaga sai malamai suka yi sabani tariku salati shin kafiri ne ko ba kafiri bane ba sai suka yi sabani amma su na farkon ba sabani aka ce kuma idan mutum yake ba da zakka shin kafiri ne ko ba kafiri bane ba nan ma suka yi sabani kuma suka bambance tsakanin idan mutum daya ya ba da zakka da in taron jama'a suka ji ba da zakka suka ce in mutum ɗaya ya bayarwa in akwai gwamnatin musulunci da karfi za ta fitar da zakkar ko ya ki ko ya so in jama'a ne suka ke bayarwa to su ma in ma zanto suna da karfi ta yadda za su iya ɗaukar makami su kare kansu in ma zanto ba su da karfi a iya murkushe su a karba a murkushe su a karba in ko suna da karfi a yake su kamar da sayyidina Abu Bakar ya yake wasu suka hana zakka a lokacinsa. sa yace ko da bai da yi kuke bayarwa lokacin annabi yanzu kuka hana to sai na yake ku akai wanda da Umar an kafa bai ce ya ka yake su ma sun da kalmar shahada ai duk wanda ya kalmar shahada ya riga ya fitar da jinin sa ya riga ya fitar da abin nan sai ce ni ba na rarraba tsakanin sallah da zakka duk wanda ya hana ni zakka sai na yake shi to amma zai yake su ne a matsayin su na musulmi masu sako ko zai yake su ne a matsayin su na kafirai musulmi masu sako inda sun yi bai kan su hada musu karya ta ba har ma su buha suke da ita game da zakka suka ce abin da ya sa muku ki da zakka Allah ya ce da manzansa kuzmin amwalihim sadaqatan tufakkiruhum wa in biha wa salli alaihim suka ce annabi ne aka ce karɓo wani abu daga cikin dukiyoyinsu na zakka da za ka tsarkake su ka kuma yi musu addu'a idan ka karba suka ce to shi annabi nan da aka ce ya karba yanzu babu shi to wa za mu ba waye matsayinsa mu ba za mu bayar ba ka ne su ba hajji suke da ita ta'imma wanda zai za su iya hana a kafirta su kenan shi yasa waɗanda abu bakar ya yaƙa kala biyu ne akwai duk wanda barin musulunci suka yi wannan ya yaƙe su ya lallata su waɗansu a kashe su ɗan suka dawo musulunci akwai wanda suka yi dawar annabta akwai kuma waɗanda musulmai ne kawai su suke su yin zakka ya yaƙe su ya lalatar da su har sai da suka yi gani zakka to da haka dai abinda wannan hadisi ke nuna wa kenan fa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum malamai suka ce fa iza fa'alu zalika abin da ya gabata a baya akwai abin da yake kaurin ne akwai abin da yake wato fi'il ne kamar sallah fi'il ne zakka fi'il ne amma kalmatu shahada fa qaul ne amma bai ce fa iza fa'alu zalika bai ce fa iza qalu zalika ma'ana tarayyar da aka yi tsakanin kauli da fi'ili sai ya rinjayar da bangaren fi'il akan bangaren qaul amma a hakikanin abin da ake ya karfin da mutum da shi in ba musulmi ba ne ba ne kalmar shahada ne daga nan sai hadisi na tara haka ne ko الحديث التاسع عن ابي هريره عبد الرحمن بن سكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فانتبهوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم وانا حديثي أنكر كيف لك أبو هريرة limamin masu hadisi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah sunansa shine abdurrahman ibn sakhar ad-dawsi malamai sun yi sabani wajen sunansa amma wannan da abin da aka tabbatar annan shine mafi inganci wajen maganganu arba'in ne kan sunan abu hurairah wajen sai abdurrahman wajen sai wani ne wajen sai wani ne zance dai mafi inganci shine wanda ya tabbata nan abdurrahman ibn sakhar عبد الرحمن بن زكريا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace na ji manzo Allah tsira da mutum Allah tabbata gari shi yana cewa ma na aikukum anhu abin na hane ku ga bari shi nace lalle ku rabu da shi sai ta ne buhu ko ku nisance wa ma bihi na umarce ku da shi nace ku yi fa atu ko ku da wannan abu gargwadon ikon ku gwargwadon yadda kuka samu dama fa inna ma ahlaka allazina min qablikum dai, lalle ya halakar da wanda ke kafin ku abin da ya halakar da su kuwa kasratu masailihim yawan tambayoyin su wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da yawan tsatsawa ga annabawan wannan hadisin abu hurairah abu hurairah ko mun ce sunan sa shine abdurrahman bin sakar ad-dawsi kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa amma tare da haka ya haddace hadisai masu dimbin yawa cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace abin da yasa shi da yazo ba sahabbai wajen suna gonakin su suna noma wajen suna tafiya kasuwa yake ni ko abin da nake bukata in samu abin da zan ci kawai in na samu abin da zan ci a wannan yinin sai in zo in zauna a wurin annabi bana rabuwa da shi duk abin da ya faɗa na riki har wata rana annabi ya sa ya shimfiɗa mayafinsa idan ya shimfiɗa mayafinsa annabi sun sun ce daga yau tun nan duk abin da ka ji daga baki na ɗin nan ka haddace shi ke ɗauki kayan mayafinsa jikin ka ya ɗauki mayafinsa ya ka jikinsa tun na nan ya ce duk abin da ya fito daga bakin annabi na haddace shi a nan wuri yana cikin ta. ba ruwansu ba noma ba kasuwanci yace yana nuna duk abin da annabi ya faɗa ya rike ba don komai ba don saboda ya sanar da al'umma wannan abu yake so da dama mutum zai fito daga masallaci sai in bi shi ina tambaye shi fassarar wata aya in bi shi ina tambaye shi wani hadisi ba wai don ban san ayar ko hadisi kila ma na fi shi sani amma don saboda kowa mun ɗin yake zo mu je gida na mu ta shi ne ba zai ce masa ya yanzu gidan ka yanzu abinci ba ka gani izzatun na na sahabbai ke wato ba yarda yadda zubar da ruwan su, ruwan fuskar suna da ji da jikinsu suna son dogaro da kai ba ya son yi tambaya da ba ya da shi amma sai yi kana tambayar ka me ma'anar aya ba, kuna ta tafiya kana ba ki ansa har sai an zo kusa da gida to kila za ka ce ah, to tun nan zo gida bi tun da ta abin ce da ba abin da nake so kenan ba wai aya ce ban sani ba yake cewa ma na haifi kuma an hukunta ta nibuku wannan dama zo abin da shari'a ta yi umarni iri biyu ne ko da abin da ke shari'a ta zo da shi iri biyu ko abin da yake umarni ne ko abin da yake shari'a ne Ali to wanne ne zai fi zama laifi a yi maka umarni ka kiɗi shi ne laifi ya fi girman laifi ko kuma a hane ka ka ki hannuwa wanne zai fi girman laifi Allah ya ce kaza kawai sai ka ki wani wurin kuma ya ce kar ka yadda kai kaza sai ka je kai wanne ku girma shi ne malamai suke cewa aikata abin da aka hana ka ya fi girman laifi sama da ka yi sakaci wajen kin aikata abin da wato kin aikata umarni suka ce saboda me hani ba su sauki a da annabi ce ma na haitukum anhu tajtanibu abin da sun nane ku ku nisance shi bai ce bakar kuɗi shi sai ce mai ku nisance shi ba ma ku san sunan abin ba wa ma amartukum bihi abin da ne umarce ku nace ku yi za ka ce fa'atu min umar ta fa'atu a can ku ba ce ban san min umar ta A amma zai umarni ta ka ce ku yi mastafatun gwargwadon yadda kuka sami iko asalin sallah ka yi a tsaye ba ka da lafiya sai a zaune sai ka yi a zaune ya halatta da ya rashin lafiya ta yi tsanani sai a kwance sai ka a kwance ya halatta asalin sallah ka yi ta da alwala da fuskantar alkibla sai aka zo ba ka samu ruwan alwala ba sai ka yi tsawon ka yi sallah ya halatta amma inda ruwan alwala ba wani uzuri kuma da ya sa ka yi alwala za ka yi tsawon ka yi sallah da nata amma inda aka rasa ba ba a tsohon hu ba yanzu ya fi ta an kashe ya tsawon asalin sallah ka fuskanci alƙibla sai kai ba kunta a wani gari da baka san alƙibla ba ba ka samu wanda za ka tambaya ba duk inda ku ga damar sallah kai sallah ya halatta A malamin da suke sa kai sallah hudu ka kalli nan ka kalli nan ka kalli nan habba habba nan kuna kadewa abin da shari'a ta wajabta maka ina ne kana su cikin zuciyarka cewa bisa ga dukkan zato ina jin nan ne alƙibla ko da ba nan bane ba kai ka wadatar ba sai ta sallah ku ba inda da san kai rin jaya nan ne mun za sallah kai sallah yanzu an yi ƙoƙarin masa tafi ba su yi ko ta tafi lokacin sallah ya kusa fita saura kaɗan ba ka samu ruwan alwala ba ko ruwan wanka ba ka samu kasar da za ka yi taimawa ba sai ka sallah a haka ba su yi ko masa tafi kada ka ce sai ka je neman kasar da za ka yi taimaka neman ruwa har lokacin sallah ya fita baka yi ba wannan kuskure ne muhimmancin lokaci ya fi muhimmancin sarki inna salata kana da al-mu'minina kitabun mawquta أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة طرفي النهار وغلفا من الليل إن الحسنات يذهبون السيئات ذلك ذكرى للذاكرين مهمة اللوكس يا مهمة الفلسطين saboda haka idan abu guda biyu suka faru ga ruwa san a nesa in ka je ɗaukowa lokacin sallah zai fita amma ka iya yin sallah yanzu a lokaci babu tsarki kuma lokacin ta bai fita ba wanne ya kamata ka yi ka tafi ɗauko ruwa har lokaci ya fita ko kai sallah a haka za a A yi ta a cikin lokacin ta yin ta a cikin lokacin ta shine dan ya ce wa ma matukun bihi fa atu minhu martabatu abinda ka same ku annabi ya umarce ka da sallah sallar nan ba ita take ba sai ya ayyana maka lokaci ga kuma lokacin ka samu ga kuma aikin sallar zaka iya yi yanzu sai ka zo ruwa ne ba za ka iya ɗaukowa ba dan yayi nisa suke sallar ka haka ina fatan kun fahimta da kyau yace fa inna ma ahlaka allazina min qablikum Sani dai abin da ya halaka da wadanda suke kafin ku su kasratu masailihim yawan tambayoyin yawan tambayar su ya suke tambaya akwai wanda ta halatta akwai wanda ba ta halatta ba tambaya irin wadda ta halatta irin wadda kake son ka fahimci wani abu na hukunci na shari'ar musulunci wanda ka jahilce wannan wajibi ne ka yi ta fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamu har annabi aka ce da in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayk fasal allazina yaqra'una alkitaba min qablik in ba ka san abu ba wajibi ne ka tambaya kafin ka aikata shi duk abin da ka ga yanzu hukuncin ka na shari'a wannan lalle ne kai irin wannan tambayar abin ya boce wajibi ne ma musulmi ya yi ta amma irin tambayar da shari'a ba ta so ka yi tambaya don karkure don ka kore mai karantarwa ko ka yi tambaya don izgili don ka yi izgili ga mai karantarwa wannan irin tambayar da wato mutane maka sukan kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan su tambaye shi wani abin da sun san ba zai iya yi ba su ce sai in yayi wa qalu lan nu'mina laka hatta tafdu lana min al-ardi yanbu'a suka ce ban iman da kai har sai ka da ruwa maga ruwa na fita cikin garin maka ana ruwa أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة سبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك hatta تنزل علينا كتابا nakarahu ka je da suka jin daga wai sai an fitar da mare na ruwa ko ya kasance kana da wata babbar gona mu ga idanun ruwa na ta gudana a cikin ta da gorama a cikin sahara inda ba a tsammanin ganin ruwa ko ya kasance ka rufe mana da sama ta faɗo game da kake faɗa ko ya kasance ka kirawo Allah ya zo tare da mala'iku su biyo shi da gidan Allah ko ya kasance kana da gida zinari da azurfa bulo da sumuntun da komai da fenti na zinari ne autar kafin sama ko kawai maga an tsoro maka wata mata takala ka tattaka kana hawa sama ko da mun ga kana tattaka wa kanka wa zan nu'minu lirfiq ba za mu imani da hawan da kai sama ba hatta tunzila alaina kitabun nakara har sai ka sauko da wani littafi ka ba mu mu karanta mu ga an ce kai manzo ne zuwa gare mu tambaya ce kuma mun fahimta ko ta rukuri to irin wannan tambayar ita ta halakar da waɗanda suke kafin mu in ka ji an zargi tambaya a cikin nassin qur'ani ko nassin hadisi to irin wannan tambayar ake zargi ake zargin mai ita dan ba tambaya ce ta neman fahimta ba haka nuna cikin tambayar da malamai ke zargi gare ta ne ka tambaya abin da yake baya da amfani wanda aka ce ilmin hula ya zuru wa jihadu hula yin fa in ka jahilce shi ba zai cutar da kai ba in ka gan shi ba zai fara ma ko da daraja ɗaya su yi imanin ka ba ka rinka tambaya kan waɗansu al'amuran da suka faru bayu baya wanda tafsirin su bayanin su dake dake bai zo ba ko anan sai dai an kawo su a jumulce kai ka rinka tambaya bayani akan dalla dalla kamar alƙalin man da aka yi takara lokacin da aka kawo zakariya izirkuna aka aka kawo kai maryam wajen wato abin wajen ɗaliban zakariya kan waye zai rene ka izirkuna aka lamahum ayyuhum yakfuru maryam suka jefa alƙalin su don yin takara a gawa ne ne ya tantance rene maryam to sai wani zo tambaye ka wannan alkalimman na menene da kara aka yi su da karan gere ne da na dawa ne ko gamba ce ko menene kalare ne bakake ne yanzu in ka san wannan me zai kara ba in ka jahilci wannan me zai rage maka to duk wannan ba da amfani irin wannan tambayar ko bayanin cewa lokacin da fir'auna ya bi annabi Musa da rinduna dubu ne ya tafi da ita zama yata sannan wani irin sirdi ya dora wa dokinsa sannan dokinsa fari ne ko baki ne ko ja ne ko mai wankan tarwaɗa ne me za ka taru a cikin wuta in an sanar da kai me kai hasara in ka zahimci nan? yana daga cikin tambayoyin da ba a so ka yi tambaya akan wani abin da bai riga ya faru ba haka kawai ka kirkiro inda kaza za ta faru menene hukunci wannan akwai malamai da dama da suke da irin wannan kuma aka samun malamai na fito masu na musu rabbi ana kiran su suna A ara'aitu law kana kaza ma huwa hukum da law hasala kaza ma huwa da zai faru menene hukunci sai su da'ahu hatta ya hasul thumma nukti barfi ya faru nan ka zuwa baka wasu. in bai faru ba dan zaka san yawan fatawa to duk wannan tsakoyin suna cikin abin da ba su tambaya kan wani abin da ba da amfani a duniya ko a lahira haka kawo kawo su tambaya mara ka'ida ko tambaya kan abin da yake nassin qur'ani ko nassin hadisi bai tabbatar da shi ba ko tambaya kan abin da yake in ka jahilce su ba zai tafi da kai ba in ka san su ba zai amfani da kai ba ko tambaya ta ta'annuci domin yin karkure ko don bayar da jarrabawa game da wanda yake karantawa duk wannan baya cikin tambayoyin da suka kamata ɗalibin ilimi ya yi su irin wannan tambayoyin sun suka hallakar da waɗanda suke kafa wannan karkure suka rinka wa annabawa har a cikin annabi Musa a arin Allah jihar sai in dai kai annabi ne nuna mana Allah mu gaishe da mu haka dan suka zo wani zai tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunan mahaifina da su zai fa azba wai da duka wannan annabi da sunan mahaifin ka uzafa ita ya mai ga Allah ra kuma ta tabbata a ina zan ganta yanzu da yi wannan fatawa wata fatawa bi kuma wannan ra kuma ta tabbata wai ina zai je gani wani kuma zai tambaya annabi ina mahaifina yake ya riga ya mutu lokacin da rabiya me ya matsayinsa wannan ya riga ya wuce karka yi tambaya kansa sai Allah ya saukar da aya yake fadakarwa ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an asya'a in tubda lakum tasu'ukum irin wannan tambayoyin ba a san su da haka irin ne tambayoyin da suka abin nan amma tambayoyi na neman fahimta wannan babu laifi yasa arun kaji ki ta kai sahabban annabi da ladabi suke tambayoyin da suka masa inda za a ji za a kirge su saboda galibi sukan jira qur'ani ya zo ya bayani in ba su fahimta bane sai tambaya sai a yi musu bayani kawai amma kafin faruwar hukunci ba sa kirkiro shi aka sabo annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya halakar da su kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da yawan saba wanda suke wa annabawan su za su tambayi annabawan hukuncin kaza a faɗa musu kuma su saba wannan hukuncin dan sauransu to wannan sun ya kai su zuwa ga wanda suke zuwa ga ramin halaka to dan haka mu ma ba a son yawaita tambayoyi sai fa cikin abin da muka ga jahilci hukuncin sa muke da kishin wasanar ku dan mu bauta ma Allah da shi wannan ya zama wajibi ga musulmi mace ko namiji ya tambaya kai amma duk abin da baka da bukatun duk abin da yake ba zai kara ma komai ba dan ka san shi ba zai rage ma ba dan ka jahilce shi to wannan karka fata wa al'ummar musulmi ma lokaci wajen ba da tambaya da kuma ba ta ansa a kai sai ka shiga wani abin da hadisi na gaba wanda za mu tsaya a kansa mai yiwa ina hadisi na goma ko al-hadith akhir an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له أو وليم فأنى يستجاب لذلك وما ريت أن تدرك أبو هريرة يتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذا الذي رد أمت الله سبحانه إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا للي الله تعالى tayyib ne ma'ana tsarkakakke ne abin da ake nufi da tsarkakakke ma'ana kamili ne cikin siffofinsa babu tawaya ko na kafa tare da shi subhanahu wa ta'ala dukkan wani dangi na tawaya Allah ya tsarkaka birin da birin shi dukkan dangi na kamala Allah ya tsarkaka da wannan dukkan siffar da ke nuna kamala to Allah shi ke da mafi cikar wannan siffar ilimi ta kamala ne to Allah shi fi kowa ilimi karfi kamala ne Allah shi fi kowa karfi adalci kamala ne Allah shi fi kowa adalci a bangar ya fi kowa adalci dukkan abin da yake kamala ne to Allah ya tsanta da wannan abin mafi cikin sufa dukkan abin da yake tawaya ne kuwa ubangiji ya ne santa gabarin wannan abin shi ne ma'ana tayyib wala yaqbalu illa tayyiba ko baya karban abu sai sarkakakke dukkan aiki ubangiji baya karɓar shi sai in aikin ne ya zama zarkakakke idan an ce ma aiki zarkakakke shine aikin da ya cika sharuɗan da shari'a ta gindaya a kanta. aikin da aka dogara akan qur'ani da hadisi dangane da tabbatuwarsa wa inna allaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al Allah ya umarci mummunai da irin abinda ya umarci manzanni da shi فقال تعالى ألا مدوكتي يفعل لوكتي أمرك منزلي يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا أكتي يا أيها الرسل يا كو منزلي كلوا من الطيبات كتب جدادا الأمر سوني تركاكا وعملوا صالحا كما في أيدي نجري وقال تعالى Allah kuma ya faɗa lokacin da yake umarni da mummunai ya ayyuhal na amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku waɗanda suka yi imani ku ci min tayyibati ma razaqnakum daga zaɓa dan al'amuran da muka wato ainihin halatta muku muka arzuta ku da su waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ku yi godiya ga Allah bisa ga abin da ya arzuta ku da shi na tayyibat in dai sun kasance masu bauta zuwa gare shi a nan gurin kaza Allah ya ce wa manzanni kulu min tayyiba ya ce da mummunai kulu ya ce da mummunai kulu min tayyiba ma razaqnakum irin abin da Allah ya kallafa wa manzanni ce, lalle su haka durawa wato ainihin mummunai bayan sa mummunai cewa dai su nemi tayyib kar su nemi dangin tayyib ko wato kishiyan tayyib wanda shine sabi ثم ذكر الرجل wato bayan annabi ya faɗi wancan yanzu wannan yana nuna mana dukkan abin da mutum zai yi yake son ya zama karɓaɓɓe Allah ya karɓa ya zanto wannan abin tayyib ne wato tsarkakakke ne halattacce ne ya cika sharɗin da shari'a take bukata kowace irin ibada sai ta cika wannan idan idan ibada za a yi ta da dukiya ya zanto dukiyar da aka yi wannan ibadar da ita dukiya ce ta halal ba dukiya ce da aka same ta ta hanyar magudi ba in za ka yi masallaci in za ka yi makaranta in za ka je haji ko umara ko za ka biya wa wani ya je ya zanto dukiya ce ta halal da guminka ka samu ta hanyar fatanci, ta hanyar kasuwanci ko mutuwa aka aka bar maka a gidanku sai ka sarrafa ta wannan tasarrufin ya halatta kana kuma da lada a kai don inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban amma in dukiya ta kasance ta magudi ce ta haramun ce ta kwace ce ko ta sata ce ko ta samar da fadi ka same ta ta ga wannan ka same ta ka bayar da kujera ɗari ko miliyan ka bayar ba ka da lada a wajen Allah inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ko kai ka ɗauki kuɗin sata ka je kai aikin haji ko ka je kai umara ba za a karɓa maka ba domin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban saboda haka wajibi ne mutum ya nemi halal cikin dukkan abin da zai ya bayar da tayyib tayyib kuma shine dukiyar halal haka kuma ta iya yiwa abin naka na halal ne sai dai baya da nagarta sai ka ɗauka ka bayar sadaka Allah baya san irin wannan sadakar abinci ya lalace sai ka ɗauka ka bayar sadaka ka fuskance shinkafa ka kaskance masara ka kaskance gero a so ya fara lalacewa sai da ko ka kai shi kasuwa ba zai kima ba ba zai daraja ba a nan gurin sai sadaka sai zuciyar sadaka ta da imani kake rarraba a makwasa wannan Allah bai zai saurare ka ba inna Allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban da haka ya faɗa wa wata aure ya yi allazi na amanu kulu min tayyibati ya yi allazi na amanu kai an fito min tayyibati ma ka sabtu wa mimma akhrajna lakum min al-ardi sai kai me wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna kar ku ɗauki abu lalatacce ku ce a cikinsa ne za ku bayar sadaka za ku bayar kyauta za ku ciyar walastum bi akhidhihi inda ku aka ba kuka biyo layi ana ba da sadakar wannan abin ku ba za ku karba ba illa an tuzumi fihi sai ku rinka ido ba ku so to kar ku dauki irin wannan abin ku ci za ku bayar Allah ba zai saurare ku ba bayan Allah na gari ai waye zai mana ta'amu ala hubbihi ne miskinan wa yatiman wa asira abu daddada suna so za su bayar riga ba sai ta mutu gaba ɗaya ba ta koɗe har an manta farashi ko ruwan ɗorowa ce sannan su za su bayar a'a suna cikin jin daɗin ado da ita su ma su ɗauka su ba wani shi ma ya ji ado ya ji daɗin ado da ita abinci ne da kyanta haka za su ɗauka su bayar ga wani duk abin da za su bayar dai mai kyau za su bayar ba lalatacce ba ثم zakarar rajula sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum ya yutilu safara da yake tsawaita tafiya wasu malaman su ce tafiyar aikin haji wasu malaman su ce tafiyar umara wasu ka ce a yana dai cikin tafiyar da take ta da'a ce ma'ana wannan mutum yana tsaye yana cikin doguwar tafiya kuma tafiyar ta danganci da'a ga Allah ta'ala kuma ga halinsa ash'ata azbara idan an ce ash'ata wato mutumin da yake gashin kansa din ya ture da juna bai ma samu ya taje gashin kansa ba duk ya kulle saboda halin tafiya bai samu sukuni da kwanciyar hankalin ma da zai gyara gashin kansa ba akhbara ko mutumin duk yayi datti yayi kura gashin kansa da kura tufafinsa da kura gashin kansa duk an murde shine as'asa akhbara ya muddu yadayhi ila sama'i yana mika hannayensa biyu zuwa ga sama yana cewa ya rabbi ya rabbi amma kuma wa mat'amuhu haram abincinsa haramun ne ومشربه حرام أبيشان حرام ني وملبسه حرام تفاتن حرام ني وغذي بالحرام أنتير بسي حرام تنين يالي أكتي فأنا يستجاب له النبي تتيا يزا أنسى مسا دوار سا إذا لا أنسى مسا با mutumin da wannan ya zama halin sa ba za a saurari shi bajan an samu addu'ar sa ku duba dukkan sanadin da ake bukata addu'a a yi ta a karba ya cika ga shi dai musafir ne ana an sa addu'ar da mutumin da yake musafir matafiyi saboda haka lokacin da tafiya hali ne na kansa ana eh, an sa addu'ar mutum ga shi kuma an asa azbara wanda ke nuna cikin wahala al-muttar ne amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yajalukum khulafa al-ard duk mutumin da ke cikin halin tsanani yana cikin halin da in yayi addu'a ana sa ran Allah ya karba dan Allah sai fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra an faɗi al-usru biyu an faɗi al kuma so nawa so biyu fa inna ma al-usri inna ma al-usri yusra al-usr shine tsanani yusr kuma me sauki to kun ga al aka da alif da kuma aka shi me ba alif تسمى sai mu koma kan ka'ida suka ce an nakiratu iza ta ليست الأولى هي الثانية وليست الثانية هي الأولى أما المعرفة إذا تكررت فإن الثانية هي نفس الأولى نعم. لو كسل بدي أكا كلمة من ألف دلام سو to ɗaya ce dai ta farkon ita ce ta biyu ta biyun kuma ita ce ta farkon amma lokacin da duk kalma ba ta da alif da lam an tsiraita ta daga alif da lam aka maimaita ta so biyu to ta farkon daban ta biyun daban shi yasa suke cewa a nan gurin sauki biyu ne tsanani ɗaya wa zai rinjaye wani <laughs> sauki biyu tsanani ɗaya tsananin guda ɗaya ne inna ma'al fa inna ma'al usri yusra inna ma al usri al usru na farko shine al usru na biyu amma yusran na farko daban yusran na biyu daban sai zanto sauki biyu tsanani daya dan sarkin yawa ko ya sarkin karfi wannan duk annin rahmar ubangiji subhanahu wataala kaje mutumin da ke cikin tsanani kenan ana sa ran me samun sauki ya zo musu da wuri samun sa'ida ya zo musu da wuri gashi aka aka gabara ya muddu ya dai ila sama yayi iltizami da wani ladabi cikin ladubban addu'a shine mutum ya daga hannunsa zuwa ga sama hadisai kusan tawaturi suka yi daga annabi cewa idan annabi yana yana addu'a yana daga hannun sama amma in ya gama addu'a kuma saukewa yake ba ya shafawa a fuska ga shi kuma ya tabbatar ma Allah rububiyarsa bai hada Allah da kowa ba dan yana cewa me ya rabbi ya rabbi yana tabbatar ma Allah rububiyarsa imani da cewa ba wanda zai cire shi daga wannan abin sai Allah dan haka bai haɗa shi da wani ba tsabar tauhidi duk ta tanka ba amma mai kawo cikas aka ki karba addu'a sa abin da ya biyo baya wa maqamuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram ba dan addu'a ce bai karanta daidai ba ya karanta daidai ba dan bai daga hannu ba ya daga hannu ba don bai cancanta ba a'a ya cancanta tun da cikin sanni amma me ya kawo masa cikas ashrutu kulluha mutawaffira lakin ja almani sharuɗa sun cika amma sai aka samu mani wani abin da ke hanawa kamar mutum ne ya cancanci cikin gado ta kowace fuska sai wani abu ya zo ya hana cikin gado misali akwai dangantaka tsakanin da mamaci kuma lalle mamacin ya mutu wannan na da rai kaga dukkan sharɗin da ake bukata sun cika wannan musulmi ne wannan musulmi ne amma sai muka bincika sai mu ga wannan dan shi ya kashe mahaifinsa kaga ba za mu ba shi gado da shi yi a nan gurin tawaffarat shurutu lakin ja almani allazi yamna'uhu min al-irth abinda ko muke bukata ta tawaffarul mawane wa tanta ta tawaffarul shurut wa tanta fil mawani to a nan gurin man tafatul mawani fa an yustajabu lahu ta yaya za a yi wato a an samu sa addu'arsa to kaga wannan na nuna mana yunkurin neman halal a cikin dukkanin al'amuran in za mu yi tufafi ya zanto halal haka in za mu ci ya zanto abin da za mu ci dangi ne na na domin dukkan inda haramun take ba su da albarka halal ita ce mai albarka halal ita ce za ka cika kwanta lafiya haram to idan ka ci ko ba ta tashi a nan ba za ta tashi a can saboda haka ya kamata mutum ya kiyaye wannan kun la yastawi al-khabith wa at-tayyib walau a'jabaka kasratul khabith ai halal da haram ba su zama daya ko da yawan haramun din nan ya burge ka manta da shi ka nemi inda halal take abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu